ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1435 kuma wanda ya zo daidai da shida ga watan bakwai miladiya ta 2014 a wannan majalisi mai tarin albarka majalisin da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiri suratul isra a kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara su a wannan zama da izinin Allah ga kaɗan daga cikin tambayoyi wannan yake cewa assalamu alaikum ce malam na ji kayi bayani akan dukiyar maraya to kamar wanda shi ya cancanta da ya rike dukiyar maraya da yake cewa sai bayan ya rike ya saya masa dabba ya saya masa dabba da wannan dukiya sai kuma dabbar ta mutu to ya matsayin wannan yake shi ya saya ne da niyyar dukiyar marayar ta ci gaba sai kuma tsotsayi ya fada a kanta ta mutu to wannan babu komai ba shi ya kashe ta ba kuma da kyakkyawan niyyayi da Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair fa in tuqalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al mufsida min al-muslih wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih Allah ya san niyyar kowa ya san da wace niyya ya sayi dabbar ya sayi ta ne da niyyar gyara da niyyar ya taimaki wannan marayan da niyyar ya kula masa da dukiyarsa ya tsare masa da dukiyarsa ya haɓaka masa ita to kuma sai tsotsayi ya gitta tabbata mutu saboda haka kaga wani abu ne ba daga ɓangarensa ba Allah ya ce wallahu ya alamul mufsida minal muslih Allah ta'ala ya san mai barna ya san kuma wanda yake da niyyar gyara saboda haka shi da niyyar gyara yayi Allah ya sani kuma da niyyar barna ma yayi Allah ya sani saboda haka wannan ba zai yi ba zai cutar da shi ba insha Allah wannan kuma yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ah, ah, idan na yi hamma ina cewa a'udhu billah idan na yi miƙa ina salati idan na yi gyatsa kuma ina hamdala to shin hakan ya halatta to babu shakka abinda ya shafi eh, hamma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce hamma daga shedan ne son haka idan ɗayanku yana hamma to ya yi ƙoƙari ya gintse in zai iya wato ya riƙe ta ko ya sa hannunsa a kan bakinsa falyakzim mastata idan ta ta'a ahadukun falyakzim mastata وليضع يده على فمه فلا يقولها فإن الشيطان يضحك منه حديث يا تبتا cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu saboda ka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ta hamma daga shaydan ne idan ɗayan ku yana hamma to ya ƙoƙari ya gintse ya rike ta ko ya sa hannunsa akan bakinsa wato ya rufe bakinsa kai ya wangala bakinsa yana hamma idan yana haka shaidan dariya yake masa a wata ruwayar ma'anin salari salam ya ce, yace fa inna ya yadkhul in ya hanga bakinsa maimakon ya sa wani abu ya rufe ko gefen rigarsa ko tafin hannunsa ko ya yi kokari ya danne hammar idan ya bari haka a buɗe to shaidan zai iya shiga in ba shiga ba zai iya masa dariya kuma sifa ce manzar ne qabih ba kyan gani haka ka wangala baki cikin mutane haka kana hamma to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa baya ga haka bai ce kai wani abu ba a hadisin ya zo da batun atishawa yace idza atasa inna allaha yuhibbu al wa yakrahu at-tasa'u fa idza atasa ahadukum falyahmadillah idan ɗayan ku ya atishawa to ya gode wa Allah sai ce fa'iza ta tasa'aba falyakdhib masata kaga anan bai ce idan yayi hamma ya ce a'udhu billahi ba ba wannan umarnin saboda kaga sunna bata zo da wannan ba wasu daga cikin malamai suka ce idan ya duba cewa a ita hamma ɗin tunda daga shaidan take shi kuma shaidan duk abin da ya bujiro maka da shi to yi ƙoƙari ka nemi tsarin Allah daga gare shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim duba da cewa daga shaitan ne kare matsalan Allah wasu suka ce la ba'as amma ka san cewa ba fa sunna ba kai wannan Sheikh Ibn Baz ya ba da wannan fatawar amma shi Sheikh Muhammad Salih bin Usaimin shi yana ganin cewa tunda dai ana hamma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yanzu aka fara hamman nan ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce in kun yi hamma ku ce uzu billahi ba kuma shi magana shedan din to kai bai dace ka fito da wani abu ka kara ba to shi yana ganin tunda har akwai al-muqtadi qa'im duk abinda akwai dalilin sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sababin sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai shar'anta wani abu ba dangane da wannan abin to yanzu wani bai isa ya zo shar'anta ba saboda shi yana ganin ba a faɗa saboda haka sai ka yi abin da aka ce kawai ka kame bakinka ko ka rufe bakinka wannan shine abin da sunna ta koyar abin da ya shafi miƙa ni ban ga wani hadisi ma da ya magana miƙa ba saboda haka kaga inda akwai da ka samu inda aka ce in kayi miƙa kuma ka ce ka ce kaza shi ma ba wani sunna da ya zo na kayi salati ba a samu wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba gyatsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yi maganar gyatsa cewa idan ɗayan ku ya gyatsa ya yi ƙoƙari ya riƙe ta wato kada ya zama yana ta gyatsa ko da yaushe haka cikin jama'a kowane lokaci amma shi ma ba a shara'anta cewa in ka yi gyatsa ka ce alhamdulillah ba shi ma babu wani nasi da nuna cewa idan ɗayan ku yi gyatsa ya ce alhamdulillah saboda haka abin da ya tabbata shine abinda ya zo na atishawa atishawa shine wanda aka shar'anta idan kai ka ce alhamdulillah wanda ya ji ka kuma ya ce maka yarhamukallah kai kuma ka ce yahdikumullah wa yuslihu balakum wannan kuma yana tambaya ne yana son karin bayani akan wace irin ulsa ce za ta hana mutum yin azumi yake cewa don waɗansu sukan fake da olsa su ce za su ciyar to abinda Allah ta'ala ya ce fa mun kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda duk bashi da lafiya a lokacin azumin Ramadan ko yana kan halin tafiya Allah ta'ala ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra to ya rama a wasu kwanakin daban wannan rashin lafiya wacce mutum zai warke to kaga zai iya samun wasu ranaku da zai da zai da zai rama idan rashin lafiya ta zama rashin lafiya ce da yurja bur'uhu ana ganin za a warke ko da ulsa din ce takan yi tsanani wani lokaci kuma sai ta zo mutum da sauki su masu yin ulsa din shi wanda yake da ulsa din ya san irin ulsa da yake ci akwai ulsa da ta kan zo masa wani lokaci ta taso ya sha wahala wani lokaci kuma ya daɗe ma kamar baya yi to kaga wannan ya san yana da wasu kwanaki da zai iya samun kanshi cikin lafiya da zai iya ramawa to wannan kaga ba za a ce ciyar ba dukkan wata rashin lafiyar da za ta lafa a samu ta to wannan ta shiga cikin fa'idatun min ayyamin ukhra rashin lafiyar da ba za a warke ba aka fidda tsammani aka je aka duba likitoci suka yi gwaje-gwaje suka ce to wannan sai dai kawai dai a yi ta shan magani saboda a samu relief amma dai a warke ba zai yiwu ba shi karan kansa zai iya sani tunda abin a jikinsa yake ya san cewa ko da ya yi attempting wani lokaci ya yi yunkurin zai yi sai ya ga cewa ya kasa to idan ya fahimci cewa haka abin yake to shi kenan ya shiga ƙarƙashin wa'alar lazina yi ko na hufi da ya tun miskini sai ya ciyar sai ya rika ciyar da miskini a kodayaushe so mutum shi zai wa kansa hukunci ni da kai ba za mu iya wani hukunci ba kowa zai wa kansa hukunci ne ba za ka yi duba mai walsa ba ka ce ulsar ka ta ƙarya ce ulsar ka ta kaciyar ce kawai ulsar ka ta takaci nama ce ba ba ba ba ba ce ta gaske ko ulsar taka kawai ulsar damusa ce ulsar nama to wannan bai dace wani ya yi wa wani hukunci da wannan ba shi tsakaninsa ne da Allah ta ita rashin lafiyar magana mafi inganci rashin lafiyar da zaka ajiye azumi wannan tsakaninka ne da da zuciyarka ba wani wanda zai shiga ciki maganar cewa da wasu suke cewa wai an je gurin likita musulmi mai tsoron Allah ya ce ba za ka iya azumi ba sannan ya halatta ka ajiye wannan ba wani dalilin da ya nuna haka Allah ta'ala laqin mara man kana minkum ba saboda ka duk abin da sunan shi rashin lafiya ne a shari'ance ya baka damar ka ajiye azumi in dai sunan shi marar ba a ce sai marar ɗin da likita ya ce ba za ka iya azumi ba shi ya halatta maka ka aza azumi babu inda aka faɗa ka babu wani nassin da ya kawo wannan nassi abin da ya itlaki shine almar almar duk abin da ake cewa rashin lafiya so kai kaga cewa wannan rashin lafiyar ba za ka iya azumi ba ko kana ga in kai azumi za ka sha wahala ko zai ji gata ka ko kana da wasu magunguna da za ka buƙace su da rana to wannan kai za ka iya ba wa kanka wannan hukuncin to shi kenan sai ka ajiye illa iyaka ka sani bashi ka ci fa idda tun min ayyamin ukhra za ka biya ba wai ka sha a banza ba sai idan rashin lafiya ce wacce babu warkewa tare da ita saboda haka maganar wasu sun fake ko ba su fake ba wannan tsakaninsu ne da Allah ba za ka iya sanin cewa sun fake ko ba su fake ba yana son ƙarin bayani dangane da wutirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi sallar wutiri raka a uku kamar magariba abinda ake nufi da ka yi wutiri kamar magariba shine da zamana ka yi raka a biyu ka zauna yi tahiya ka tashi ka kawo ɗaya ka zauna kayi tahiya yi sallama ai haka ake sallar magariba kaga babu sallama tsakanin raka a biyu da kuma raka'ar ƙarshe to wannan ita ce aka hana irin wannan aka hana ka yi biyu ka zauna ka yi tahiya sannan ka kuma tashi ba ka yi sallama ba ka kawo wata ka zauna ka yi tahiya to ka kayi wani abin da ya kama da sallar magariba wannan shine aka hana amma inda za ka yi biyu maimakon ka zauna sai ka miƙe sai ka kawo ɗaya sai su zama uku sannan ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama da wannan babu komai wannan sunna ce don kayi haka ba baka saba wa sunna ba wato kayi ukun a jere gaba ɗaya babu zama tsakankanin raka'a ta biyu da raka'a ta uku ko kuma kayi biyu ka zauna kai sallama sannan ka tashi ka kawo ɗaya ka zauna kai tahiya kai sallama ka nan ma baka yi wani abu da yake kama da sallar magariba ba sai wani da yake tambaya game da faɗar Allah da ala da yake cewa wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira wato inda Allah ta'ala ya nemi da yayi wa iyayensa addu'a yace kamar yadda suka rene shi suka tarbiyance shi yana yaro sai yace to idan ya kasance ɗaya daga cikin su ya wulakanta yara. wato misali tun yana yaro mahaifinsa ya bar shi ya ki kulawa da shi har ya girma ba karatu ba sana'a to ya matsayin abin yake eh shi in yayi haka yayi laifi shi uban yayi laifi kai kuma matsayinka na ɗansa yana nan ba zai ba zai tashi ba koda yayi maka wani abu wanda kake ganin ya tauye maka haƙƙinka kana yaro amma dai kakka manta ya baka ci da sha'ai bai barka ka mutu ba da yunwa ya baka ka kasa bai ka tsirara ba to kowanne ma'ai ya isa ka yi masa addu'a saboda haka uba ne uba ne ko da ya yi maka laifi ko da ya maka laifi annabi ibrahim a.s. sai da ubansa ya kore shi ma cewa ne maliya sai da ya kore shi ya ce ka ɓace min da gani sannan daga lokacin ne ya fara cewa sa'asar filo laka rabbi zan nema wa gafarar ubangiji na saboda haka ko da ya maka laifi wannan ba shi ne zai sarai da haƙƙinsa na uba ba yana nan a matsayin uba kuma ya cancanci ka ci gaba da yi masa addu'a ka nemi Allah ta'ala ya gafarta masa kai za ka fi kowa murna kai za ka fi kowa farin ciki yau ka gan ka kai da shi a cikin gidan aljanna ba za ka ji daɗi ka so ba a ce kai ka tafi aljanna mahaifinka ya tafi ta to tunda ko haka ne kaga ya kamata ka ci gaba da yi masa addu'a Allah ya yafe masa laifin da ya yi to akwai wanda shi kuma yana tambaya ne game da aikin mace yake cewa wani abu ne da ya shafi tsakaninsa da iyalansa ya ce matasa ce ta takura masa cewa sai ta yi aiki wato sai ta yi aikin gwamnati na karantarwa saboda tana da nce to shi shine yake cewa me ya halaccin aikin gwamnati na karantarwa ga ya mace kuma malaman maza ne da mata a gurin aikin kuma shin ya halatta a kafa wa miji sharaɗi dole sai zai bar matarsa ta yi aikin gwamnati kafin aura masa ita to ɓangaren tambayarsa ta farko al'asulu kamar yadda muka faɗa a wani karatun da ya wuce wani majalisi da ya wuce cewa al'asulu shi ne mace ta zauna a gidan mijinta shi kuma al'asulu ƙa'ida a kansa shi ne nema mata abin da za ta ci da sha da duk bukatunta da suka zama larura wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya tsara na zamantakewa tsakanin miji da mace su mata Allah ta'ala ce wa ƙarna fi biyu tukunna su zauna a gidan dajinsu zamansu a gida akwai ayyukan da za su yi wanda shi namiji ba zai iya yi ba ko da ya zauna a gidan ko da ya zauna a gidan ba zai iya yin aikin da za su yi ba in sun zauna a gida saboda haka kaga wani aiki ne nan suke yi sannan shi kuma Allah ta'ala ya ɗora masa nauyin annafaka Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim da wannan ne da wannan nafaka din ciyarwar ne Allah ta'ala ya bashi shugabanci akan gidansa idan ya kasance miji baya iya yin komai a gidansa ko kuma ya yi watsar da matarsa ita ke yi wa kanta komai ko ita ke yi wa kanta ta yi wa 'ya'yanta to zai rasa wannan shugabancin kawama ɗin da Allah ta'ala ya bashi tun da Allah ta'ala da ya bashi sai da ya faɗi abin da ya sa ya bashi wannan shugabanci ya ce ma faddalallahu ba'dahum ala ba'din sai ce bi ma min amwalihim to kaga kowa an bashi wani assignment da zai yi ita mace aka bata assignment din kula da gida da duk abin da yake da alaka da gida duk abin da miji zai je ya nemo ya kawo gida ita ce mai kula da shi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyati haka annabi ya ce mace mai kula ce da gidan mijinta kuma ita za a tambaya ita ce in charge ita za a tambaya game da duk abin da yake gudana a gidan kaga ita ma wani aiki ne nan ma wani office ne babba Allah ya aje ta ciki shi kuma aka aje masa aka dora shi akan ya fita ya nemo inda zai je ya nemo abinda za su fi su sha da abinda za su yi sutura da shi saboda ka su shi kuma aka dora masa da ko zai yi leburanci zai koma mai zai yi matukar dai ba haramun ba ne ya je ya yi ya samo abinda zai kawo matarsa ita tana gida tana kula da ayyukan gida shi kuma yana waje yana nemo masa abinda za za su ci wannan shine rabon da Allah ta'ala yi kuma wannan shine rabo na adalci idan haka a saba ma wannan to al'umma za ta shiga cikin matsala a ce shi mijin da yake ciyarwa da shayarwa da daukan nauyin gida gaba daya a ce guraren da zai je nemi aiki mata su fito daga waje daga gidan daji su zo su kankane wannan guraren shi a bashi a ce koma gida su kuma a ce su zo a ba su aiki kaga an juya abin shi da zai kawo a ci da zai dauki nauyi an kora shi gida ya koma ya kwanta ita kuma ta zo ita da za a kai mata ta ci ta sha ita kuma ta zo an ba ta aikin kaga an juyar da abin saboda haka da a ce za a ɗauki da za a ce guraben da za a da za a da aka ɗauki waɗannan matan a ce maza aka sa to za su ɗauki gidaje ne kowanne ƙarƙashinsa akwai waɗanda za su ci su sha ya kula da su a ciki har da matan akwai yara da sauransu to haka ita mace wannan shine ka'ida a musulunci akanta shi ma namiji wannan shine ka'ida a kansa to amma akan iya samu saboda larura wani lokaci ko saboda matar abin nan mijinta ya rasu sannan babu masu kula da ita tana da damar da za ta fita kasuwa tana da damar da za ta nemi aikin da ya dace da ɗabi'ar ta ta ya mace ta yi musulunci bai hana ta wannan ba tana da damar ta yi wannan ko kuma ma mijin yana da rai amma ko ya samu wata rashin lafiyar da ba zai iya yin komai ba ga 'ya'ya kuma suna da shi to nan ma musulunci bai sa mata wato bai gitta mata wani shinge ba na cewa ba za ta fita ba nan ma za ta iya fita ta je ta yi abin da yake daidai da shari'a saboda haka ita matarka a cikin wannan yanayi babu dalili sai dai idan kai ka kasa ba biya mata waɗannan buƙatu da musulunci ya ɗora a kanka idan ka kasa ci da ita ka kasa sha da ita ‘ya'yanta ka kasa kula da ita to dole ne ta ci ta sha kuma ta kula da ‘ya'yanta saboda kaga dole ne ta nemo abin da za ta basu ta ba wa kanta a anan baka isa ka dakatar da ita ba amma har in kayi mata wannan to babu kuma wani hurumi na cewa lalle lalle wajibi sai ta fita sannan inda aka halatta ko aka yadda cewa ta fita ta fita din wajibi ne ta kula da dokoki na shari'a ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ba za ta rika caba kulliya tana fita ba ba za ta je ta shiga inda za ta yi cakuɗe ɗaya maza da mata ba da ta takuriya da maza ba ba za ta yi ba ba za ta shiga ofis ta ta da wani namiji ba cewa wai abokin aikin ta ne ko a aike su wani gari assignment da shi da ita saboda haka su dau mota ko su hawo ta haya su tafi a je wai abokin aikin ta ne wannan duk in ta yi haka ta yi haramu ko ta zauna da wani tana hira kamar da take hira da mijinta ko take hira da 'ya'yanta ko ƙannanta tana hira suna ba ta dariya tana ba su dariya wannan duk sun shiga hurumi na shari'a sauraka duk inda ma aka halatta mata ta je ta yi aikin idan har za ta keta wannan hurumi na shari'a to ta shiga hakkin haƙƙin Allah kuma sauraka ko da mace ta buƙaci fita ta yi aiki to dole ne na farko aikin ya zama ya dace da ɗabi'a ta ya mace na biyu kuma dole ne ta kula da dokokin shari'a lokacin da za ta fita da inda za ta yi aiki tsawon koyarwa ne aikin asibiti ne ko irin aiki ne wanda za a buƙace ta a kansa tabbata ta kiyaye abin nan batun sharaɗi duk auren da za ka ji an fara da sharuɗa ta wani auren zai zama matsala dina ba wa masu neman aure shawara duk auren da za a fara ba fa sharaɗi dangane da addininka ba ko halayyarka ko ɗabi'arka a'a sharaɗi to fa za ka batta ta yi kaza za ka batta ta je kaza za ka riƙa batta tana yin kaza in dai aka fara da wannan sharuɗan to galibi aure bai kai labari ba saboda haka in har kai ka yarda aka rataya maka sharaɗin kuma ka yadda to ƙarshe za ka zo ka shiga cikin matsala kai gashi ka ɗauki alkawari ka ce za a yi kuma an zo ka ce kai baka yadda ba to ka kaga anan dole a yi rigima kuma ba na jin akwai wanda zai iya raba ka da wannan rigima mun tsaya kan aya ta talatin da biyar ko zamu tashi ولا تقف ما ليس لك به علم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولاد أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka bi abinda ba ka da ilimi a kansa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula lalle da ji da gani da zuciya dukkan waɗannan ya kasance abin tambaya ne game da shi ranar gobe kiyama wala tamshi fil ardi maraha kada kai tafiya a doran ƙasa kana mai takama innaka lan takhriqal arda lalle kai baka isa ka tsaga ƙasa ba walan tablugal jibala tula kuma baka isa ka kai tsayin duwar watsu ba kullu zalika duk waɗannan abubuwa kana sayyi'uhu inda rabbika makruha memunin sa daga cikin su a wajen ubangijinka abin abinki ne wannan ita ce wasiya ta goma sha hudu wala takfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bi abin da ba ka da ilimi dangane da shi larabawa tun a jahiliya kafin zuwa musulunci sun kasance suna da ɗabi'a ta su rika maganganu akan abin da ba su da ilimi a kansa su rika maganganu bisa zato bisa shaci faɗi bisa tsammani su rika nunawa sun san abu alhalin ba su san shi ba su rika nuna abu ya faru alhalin bai faru ba da kamar irin attanu fil ansab wato suka dangane da nasaba a dubi wannan a ce wannan ba dan wane bane ko wannan ba shine ubansa ba wancan ba shine ɗansa ba ko wane dan wane ne ba dan wane ba ko dan wance ce maganganu irin wannan wanda kuma ba bisa wani dalili ba ba bisa wata kwakwarar hujja ba illa iyaka zato daga ciki akwai idan sun ga wani ɗansa bai yi kama da shi ba bai yi kama da babarsa bai yi kama da ba bai yi kama da baban ba sai su ce ba ɗan shi ba ne kawai shi kenan sai su kaka ba masa cewa ba ɗan halal ba ne ko kuma su ga cewa ya yi kama da wani a cikin jama'a cikin al'umma su ga cewa ai ya fi kama da wani to kawai sai a jefa ma wannan wanda ya kama da shi ɗan ce ɗansa ne ba ɗan wancan ba ne ko kuma idan suka kalarsa ta zama daban wato duk su farare ne su kuma sai aka haife shi baki ko baki-baki sai a ce a ai wannan ba ba ɗansu ba ne shi ma sai a jefa shi zuwa ga wani can daban ko kuma lokacin da mace za ta yi abin da mijinta zai yi tafiya ya bar ta ita kadai shi kenan sai a rika jifanta da makota cewa makotanta suna binta ko tana bin makotanta ko kuma idan wani dattijo mai shekaru tsoho ya auri budurwa kuma ta haihu sai su rika cewa wannan dan ba nashi ba ne. irin waɗannan cece kuce da shaci faɗi da yarfe yayi yawa a cikin al'umma to shine Alƙur'ani ya sauka bayan an hana su zina an hana su cin dukiyar maraya an ce su cika alkawari an ce su sai kuma wannan aya ta sauka wala takfu ma laysa laka bihi ilm kada ka kuskura ka bi abin da baka da ilimi a kansa haka duk wani abin da baka da tabbas duk wani abin da baka gani ba baka ji ba kakka ce ka gani ko ka ji shi yasa wasu malamai suka ce wala taqfu ma'anarsa wala taqul kada ka furta abin da baka da ilimi a kansa kada ka ce za ka toho albarkacin bakinka akan abin da baka da masaniya a kansa wasu malamai suka ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ay la tarmi ahadan bima laysa laka bihi ilm kada ka jefi wani da abin da baka da ilimi game da shi kamar waɗanda za su jefo wani da zina ko su jefo ta zina ko su ainihin jefa ma wani wani laifi wanda bai yi ba kamar yadda Allah ta'ala ce wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina Allah ta'ala ce duk wanda ya kirkiri ya ainihin tsorurci wani laifi ko wata wata katobara sannan ya jefa ma wani wanda bai jo bai gani ba faqad ihtamala buhtanan to wanda ya dauki nauyin wani kage da kuma wani laifi wanda yake mabayyana saboda haka ubangiji ta'ala ya hana ka ka jefa wa mutum abinda baka da tabbas game da shi qatada yace ma'anar ayar wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ay la taqul ra'aytu wa lam tara ولا سمعت ولم tasma. wa alimtu wa lam ta'lam kada ka kuskura ka ce kaji alhalin baka ji ba ko ka gani alhalin baka gani ba ko ka sani alhalin baka sani ba yace fa inna allaha sa'iluka an zalika kullihi duk wannan abin in ka in ya faru tare da kai Allah ta'ala zai tambaye ka game da shi saboda haka Allah ta'ala ya hana a cikin wannan ayar mutum ya gina wani abu ya gina wani hukunci akan zato akan shaci faɗi akan tsammani akan kawai wani tunani gurbataccen tunani ubangiji ta'ala yana cewa ijtanibu kaseeran min adh-dhann ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm ya ku waɗanda suka yi imani ku nisanci da dama daga cikin zato lalle sashin zato zunubi ne malamai suka ce abinda ake nufi da sashi akwai zaton da yake alkhairi ne shine kai wa dan uwanka zaton alkhairi walaula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu walmu'minatu bi anfusihim khaira an yadda bal ma an umarce ka an hore ka cewa yayin da ka ji wani labari mara daɗi mara kyau game da ɗan uwanka to kai ka yi masa zaton alkhairi ma'ana ka yi ƙoƙarin ka samar masa mafita ka ce watakila kaza yake nufi wataƙila kaza ne ya sa ya haka ba halinsa ba ne a'a ba a fahimce shi ba ne yi ƙoƙari ka ba shi mafita wannan zaton duk da ba ka da tabbas hakan yake nufi ko da wannan dalilin ya sa ya abin da ya yi wannan zaton yana da kyau shi ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira ubangiji ta'ala shine ya kwadaitar da kai wannan zaton to wannan zaton ba laifi bane amma mummunan zato laifi ne inda ba'dhu dhanni ithm to ba zan shine mummunan zato mummunan zato laifi ne Allah ta'ala ya kushewa masu bin zato in auna illa zan wa inhum illa yakhrusun ba komai suke bi ba face zato ba komai suke yi ba face shaci faɗi saboda haka ana san duk abin da za ka yi kai kokari ka samu hujja ka samu dalili wanda zai rinjayar da abin da yake cikin zuciyarka cewa daidai ne ko da baka samu yaƙini ba amma kana da wani karfan dalili da zai baka rinjaye akan cewa abinda kake tsammanin haka yake duba za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta a harkar mafarki ba ma abinda yake zahiri ba abinda yake mafarki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yana daga cikin mafi ƙarya mutumin da zai riƙa faɗan mafarkin da bai yi ba inna min afral fira an yuriya ar-rajulu aynayhi ma lam taraya wa an yuriya ar-rajulu aynayhi fil manami ma lam taraya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ce yana daga cikin mafi ƙaryar wato mafi ƙaƙagen ƙarya mutum ya rika nuna wa idansa a bacci abinda bata gani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyyakum wadh-dhann fa da wato mummunan zato domin zato ya fi zama komai zama ƙarya ya fi komai zama ƙarya annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man hallama hulman kullifa yawmal qiyamati an yaqida baina ne, walai sabi failin yana cikin sahih al-bukhari man hallama hulman wanda ya ƙaryar mafarki kawai ya ji ana bada labari na mafarki shi ma ya ga cewa dole ya bada wani labarin da za a yi dariya ko za a saurare shi saboda haka sai ya ƙaryar wani mafarki da bai yi ba annabi ya ce to ranar gobe kiyama za a bashi wato silin gashi guda biyu a ce sai ya daure sai ya hada su ya daure kuma ba zai iya ba kaga ashe kenan yana cikin garari saboda haka wannan aya ba karamin ka'ida take kafa mana ba tana gaya mana wata ka'ida babba ta zamantakewa wacce idan mutum ya bita to zai zauna lafiya a duniya kuma rayuwarsa za ta yi kyau tsakaninsa da jama'a rayuwarsa za ta yi kyau tsakaninsa da Allah domin ita ce ka'ida ta a tahri wa tasabbut ka'idar da take kiran ka zuwa ga kai ka tsaya ka bi abu keke da keke ka tabbatar da shi ka kalailaice kafin ka yada shi ko kafin ka yi hukunci a kai ko kafin ka yi zargi ka tabbatar da abin da kake so ka faɗa ko kake so ka yada ko kake so ka gina hukunci a kansa gaskiya ne wannan shi ne husnul ra'ayi shi ne kyakkyawar ra'ayi wanda ya kamata a ce mai hankali mai tunani mai hangen nesa ya gina rayuwarsa a kansa kuma suna daga cikin yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum na ya dace da gaskiya wato bin abu da bin ƙwaƙwafinsa da bin sa keke da keke da bin diddigensa don ya gano haƙiƙaninsa wanda zai taimaka masa duk cikin wani lamari wanda ake cece kuce a kansa ko ake hayaniya a kansa ko ake jayayya da rigima shi ya iya dacewa da abin da yake gaskiya saboda haka a mu'amalar ka tsakaninka da ubangiji kada ka jingina wa Allah ta'ala abin da bai faɗa ba duk wani abin da za ka faɗa ka jingina wa Allah ta'ala to ka tabbatar da cewa Allah ta'ala ya faɗi wannan ko hukunci ne za ka jingina wa Allah ta'ala to ka tabbatar da cewa ya faɗi wannan domin yana daga cikin mafi girman laifi kusan ma shi ne ma laifin da yake haifar da dukkan wani babban laifi da ake yi da ake yi wa Allah ta'ala alƙawlu ala Allah bila ka yi maganar da baka da ilimi kuma ka jingina wa Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala da yace qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai yace wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun qul kace inna ma harrama rabbi al-fawahisha kadai ubangiji ubangiji na ya haramta alfasha ta zahiri da ta baɗini ta fili da ta da ta ɓoye ma zahara min hawa ma baƙon ya hana laifuffuka ya haɗa zalunci ba bisa gaskiya ba wato babu wani zalunci da ake yin sa da gaskiya saboda haka wannan sifa ce kashifa wal baghy bi ghairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko ku hada Allah ta wajen bauta da abinda bai saukar da wata hujja akan hada shi da ita ba wannan shi ma malam yunzil bihi sultana sifa ce kashifa don babu wata shirkar da take da hujja sai ya rufe da cewa wa an ta kulu alallahi ma la ta'lamun wannan malamai suka ce to wannan jumla ta ta karshe ko ku faɗi wata magana ku jingina wa Allah abinda ba ku da ilimi a kansa suka ce to Allah ta'ala ya rufe da wannan magana ya sa ta ita ce ta koli saboda duk abubuwan da suka gabata zai iya zama sun samu asali ne da gindin zama daga wannan ta ƙarshen wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu saboda haka ita ce jima'ul fawahish kulliha take take tattaro duka aikin aikin laifuffuka alqawlu ala allahi bila ilm inma ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu Allah ya ce shedan yana umarta ku ne bis-su'i da mummunan hali ko mummunan aiki wal fahsha yana umarta ku ne da alfasha miyagun ayyuka cewa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ko ku yi magana wacce take ba gaskiya ba ku jingina wa Allah sauraka wannan ba karamin laifi bane kai magana ka jingina wa Allah ta'ala ka yanke wani hukunci wanda Allah ta'ala ba shi yake bai yanke shi ba kuma ka ce hukuncin Allah ne wannan yana daga cikin wato alqawlu ala allahi bina kuma sabawa ne ga wannan fada wala taqfu ma laysa laka bihi ilm sannan wanda zai jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai faɗa ba wanda zai yada hadisan ƙarya hadisai wanda ba su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan bai bi wannan doka ta wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ma din nan mu duba ma ma ce na kira ce ismul mausul ne saboda dukkan dukkan wani abu ya shiga nan saboda hatta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun shiga nan duk wani hadisin da za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne akan ka ka bibiya ka bincika ka tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya inganta ya faɗa ka samu wata hujja daga maganganun malamai masana wanda suka ce hadisin nan sahihi ne ko sahihun ne ko sahihun li ghairihi ko hasanun ko hasanun li ghairihi to a wannan lokacin ka bi abin da kake da ilimi a kansa sai ka faɗa amma abin da ba ka da tabbas a kansa tana wa ya zama hadisi ne na ƙarya <coughs> tana yiwa wani hadisi ne da wanda ko isnadi ba shi da shi tana yiwa hadisi ne wanda ya shahara a gurin malamai cewa ƙarya ne ba gaskiya ba ne tana wa ya zama hadisi ne za'ifun jiddan mai rauni kwarai da gaske tana yiwa hadisi ne wanda yake za'ifun ne mai rauni ne wanda ya shiga cikin da'irar zannu ya shiga cikin da'irar zato to duk yana iya wa ya zama haka ne amma baka tabbatar ba sai kai watsa ka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to anan kai ma ka shiga cikin waɗanda suka yi abin da ba su da ilimi a kansa suka bi abin da ba su da ilimi a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a yi masa ƙarya ya tsawatar game da haka ce ban kaza ba alayya muta'ammidan falyatabawa maqalahu minan nar wanda duk zai mun ƙarya da gangan to ya tanadi masaukinsa mazauninsa a gidan wutar jahannama a warwaya annabi sallallahu alaihi wasallam man qala alayya ma lam aqul falyalijin na. duk zai je faɗa wata magana da ban faɗa ba ya je ya jingina mun to kawai ya kai kan shi wuta wato wannan ya ko ya so wuta zai tafi shi yasa aka ce ma falyalij ya je kawai ya kai kansa dan ko bai kai kansa ba akwai masu kai shi Allah ka kiyashe mu saboda haka ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba karamin abu bane ce inna inna innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad ƙarya gare ni ba daidai take da ƙarya ga wani ba annabi sallallahu alaihi wasallama idan kai ƙarya ka jingina masa shari'a take zama mutane za su fahimci cewa to wani abin addini ne za su rika bautawa Allah da wannan abin za su nemi yarda Allah da kusanci da Allah da wannan abin kuma abin ne zai ci gaba da dorewa su gadarwa da ƴaƴansu malamai su gadarwa da ɗalibansu haka nan ai ta tafiya har alkiyama ta tashi saboda abin da ka jingina annabi sallallahu alaihi wasallam abin ne da zai zama addini ba daidai yake da wani ƙarya da zaka yi ma wani abokinka ko wani dan uwanka ko wani mahaifinka ko wani abu kila iya inda iya area da shi wannan mutum yake wanda ake jin magana sa iya nan abin zai shafa saboda haka kaga wannan ba yana daga cikin rashin aiki da wannan nasiha haka nan abin da ya shafi fatawa to da za yi fatawa to yi ƙoƙari iya baki iyawarka ka faɗi abin da kake da ilimi a kansa abin da ka san baka da ilimi a kansa ka ce la adri shi ma wannan ilimin ne duk wanda aka ce da shi la adri to an bashi wani ilimi kai ya ce ba an sa masa fatawarsa ba duk wanda ka ya tambaye ka ka ce ban sani ba to ka bashi ansa domin anan kana cewa da shi ya je gurin wanda ya sani ya tambaya idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya umarce shi da ya faɗi kalmar ma adri kul ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya ka ce ni ban san me Allah zai yi da ni da ku ba ma adri kalmar ma adri ban sani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma adri ko la adri atubba'un kana mal'unan amla. ban sani ba tubba da Allah ya faɗa cikin suratul ahkam mal'un ne la'antacce ne ko ko a'a la adri azul qarnaini kana nabiyyan am la' ban sani ba ne zulqarnain annabi ne ko ba annabi bane annabi ce la adri ban sani la adri a uzairu nabiyyun am la ban sani ba uzairu annabi ne ko ba annabi bane la adri al hudud kaffaratun Amla. ban sani ba haddi haddi da ake yi haddin zina haddin kazafi haddin shan giya kaffara ce ko ba kaffara ba ce to idan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya tihi alwahyu min fawqi sab'i samawat da yake samun wahayi daga Allah shi karan kansa yakan ce la ajri to waye kuma yafi karfin la ajri babu shi babu shi shi yasa zaka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kanana ta wannan batun ibnu mas'ud yana cewa abinda kake da ilimi akan sa ka faɗa ka yi magana a kansa abinda ba ka da ilimi a kansa ya ce ka ce Allahu a'lamu abinda ba ka da ilimi a kansa ya ce ka ce Allahu a'lamu ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ce qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifi ba na neman ku biya ni wani lada akan saƙon da nazo muku da shi daga Allah kuma ba na daga cikin masu matsawa kai abinda baka sani ba ko abinda bai zo maka ba ka ce kai ya zo maka wannan tarbiya ce da malaman farko suke da ita tarbiya ce da malaman farko suke da irinta imam malik wani ya yi tattaki daga guri mai nisa ya zo masa sai zai tafiyar wata shida an ba shi wata fatawa ya zo ya tambaye imam malik saboda an ce da shi ba kamar sa da ya zo ya gabatar da wannan tambayar sai ya ce la uhsinu gaskiya ban san wannan ba mutumin nan sai irin ya gigice kamar shi da babu nabiyinsa a madina kuma ya ce bai sani ba ya sake taba shi ko bai ji tambayar ba ya sake na ya ce na ce maka ban sani ba ya ce to me zan je in gawa mutane na ƙarshe sun biya kudin guziri da waye da waye da waye na yi tafiya doguwa akan in zo gunka kuma na zo in koma in ce musu ne ka je ka ce na ce ban sani ba shi kenan ba shi kenan ba haka alqasim ibn muhammad ibn abi bakr shi ma wani ya zo ya tambaye shi ya masa tambaya sai ce ban sani ba sai ce baka gane tambayar ba wato kamar da ya gane tambayar ba zai ce bai sani ba sai sake maimaita masa ya sake cewa ban sani ba wani dattijo yana gurin yake taba alqasim ibn muhammad lokacin shi kuma yana matashinsa yake cewa tunda nake zama a gurinka baka taba birge ni ba irin yau saboda akalla ba komai ba ka bashi wani darasi da zai koma da shi shi ma ya fahimci cewa a yayin da aka rubuta tambaya abinda bai sani ba shine ce la ban sani ba to a wajen fatawa ma shi ma wannan wajibi ne kada ka kuskura ka tsoma kanka fagen da ba naka ba to a gaskiya babu wani lokaci da ake yi ganganci ake yi wa ilimi na musulunci hawan kawara irin yanzu a gaskiya ba ma jin kwarjinin ilimin baya ba mu tsoro da zarar mutum ya ɗan karanta littafai ɗaya biyu uku to jikinsa rawa yake ya buɗe majalis kuma in ma shi bai yi tunanin haka ba za a samu masu zugo shi to ai ya kamata a bude mana majalisi a sa mana karatu da yana dan zuwa daukan karatu da zarar ya bude nashi majalisin to shi ma ya zama gangaran babu maganar kuma ya je karatu kuma shi ma yanzu shi shi yanzu shi ake zuwa gurin sa ba shi yake zuwa gurin wasu ba saboda tun daga lokacin an gama cutar cutar da shi amma bai sani ba yana ga cewa likafa ce ta ci gaba bai san ci gaban mai haƙa rijiya ba ne to saboda haka akwai irin wannan za ka ga ba wuya yanzu nan sai ka ga mutane suna ta yada abubuwa musamman yanzu da harkokin nan na zamani wannan abin nan dandalin nan na sada zumunta irin su facebook din nan yanzu nan sai ka ga mutum ya je ya kwafo hadisi ya zo ya yaba kuma yana ta turawa wasu za su ɗauko labarin ko wani fatawa ko wani hadisi ko wani hukunci ko wata falala ta ƙarya amma har a riƙa roƙonka a ƙarshe cewa don Allah ka taimaka ka yaɗa bayan an gama bayanin ƙarirayin kuma sai a ce wai ana ka taimaka ka yaɗa kai ma Allah zai baka lada wani da an turo masa saboda waɗanda suke irin wannan ture-turen galibi wasu ma ba sa karantawa da an turo zai duba ƙarshe ne da ya ga an ce ka yada za ka samu lada sai shi ma ya tuttura to kaga irin wannan abu ne wanda ba a taɓa samun irinsa ba a da can in an yi ƙaryar aka ɗau lokaci kafin ta game ko ina da ina amma yanzu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ga ta game duniya gaba ɗaya kana nan a bauchi da ka jefa wani abu a cikin wannan wanda yake cana ko yake jamus ko yake wata ƙasa can wata uwa duniya sai ka ji shi ma ya tafi shi ma ya shiga yadawa labari ya kai masa to kaga babu wani babu wani wato wani bala'i da ya kai wannan ƙaryar da za ka yi ta yanzu nan ta gama ko ina da ina nabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin samura ibnu jundub yana cikin sahih bukhari da muslim lokacin da mala'iku suka yi tafiyar nan da shi cikin barci sun je sun nuna masa wani mutum ana masa wata irin azaba za a zo wani a tsaye wata gabjejiyar halitta a kansa a sa masa ƙugiya a haɓarsa ta dama a farke sai ya haɗu da ƙeya sannan a dawo ta hagu a ɓarke ta ita ma sai ta haɗu da ƙeya kafin ya gama wannan wannan ya kuma nanewa ya kuma dawowa haka yake ta yi yana farka bakin wannan mutum annabi ya tambaya shi kuma wannan me ya ake masa wannan azaba mala'iku suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine rajul ar-rajul alladhi yakdhibu yakdhibu kizbatan fatablughu al shi shine wanda yake yin karya amma nan da nan ta gaure ko ina duniya ta shiga ko ina duniya a wancan lokacin sai ka tsaya kana ta tunanin ya za a yi mutum ya yi karya ɗaya dan da nan ta game duniya to gashi yanzu abin ya zama abu ne sarari kowa zai iya fahimta to wannan yana daga cikin bibiyar abin da baka da ilimi a kansa to haka nan mu'amalarka da mutane mu'amalarka ta yau da kullum kada ka zargi mutum akan abin da baka da hujja a kansa kada ka jefi mutum da jita-jita da naji da an gaya mun da ina zaton da a tsammani na da yi kama da lokaci ai ya yi kama da wanda ai da ka gan shi ka kalli fuskarsa ai zai aikata zai yi <laughs> ba bincike ba bincike sawo irin wannan ubangiji ta'ala ya ya hana ya amurin idan da rabtun fi sabilillahi fatabayyanu haka Allah ta ya ce kowa yaƙi kuka fita fi layi to ku yi bincike kaga dai guri ne na hatsaniya na tashin hankali amma Allah ya ce bayyanu? ko anan ba a yadda ka yi aiki da zato ba da tsammani sai bayan ka yi bincike shi yasa ubangiji ta'ala ya haramta mutum ya jefi ɗan uwansa da zato ya kama dan uwansa bi jahala in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi Allah ta'ala ce idan wani fasiki ya zo muku da labari to ku bi diddiginsa ku yi bincike a wata ƙirar fata sabbatu ku nemi ku tabbatar da hujja tukunna an tusibu qauman bi jahala ka ku je ku auka ma wasu mutane bisa ga rashin sani fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin ku wayi gari kuna da na sani akan abin da kuka aikata malamai suka ce wannan bi jahala da Allah ta'ala ya ce ya nuna kenan koda wanda zai zo maka da labarin baka tabbatar fasiki bane amma baka san waye ba ba ka da tabbacin adalarsa to idan ka ɗauki maganarsa ka yaɗa to ka shiga an tusibu qauman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimi sai ka wayi gari kuma kana da na sani akan abin da kai to Allah ta'ala ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bi abin da ba ka da ilimi a kansa la taqfu za mu ga la ce annahiya ta shiga fi'ili mudari la idan ta zo tare da fi'ili mudari tufidul umum lianna fi quwwati dukhuliha ala annakira daidai take da a ce la qafwa babu kakkabi saboda ka kowace irin bibiya kowane irin bi da riko da aiki da abin da yake ba ilimi a kansa Allah ta'ala ya haɗa sannan ce ma laisa ma ita ma na kira ce ta kunshi dukkan wani abu da ko kuma mausula ce ta kunshi dukkan wani abin da da Allah ta'ala ya hana saboda haka abin da ya shafi aqida ne abin da ya shafi ibada ne abin da ya shafi mu'amala ne abin da ya shafi zamantakewa ne abin da ya shafi ciniki ne abin da ya shafi komai ya shiga cikin ma laysa laka bihi ilm matukar dai baka da tabbas akan sa idan ka bi shi to ka shiga cikin wato wanda ya suka keta wannan doka ta ubangiji ubangiji ta'ala ce wala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lalle da ji da gani da zuciya dukkan waɗannan waɗanda za a yi tambaya ne game da su insha Allah wannan gaba lokaci ya yi sai dai zuwa gobe insha Allah za mu karkare bayaninta domin akwai abin cewa a karkashinta da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah